Yalo, salamu alaikum, ka taho ka To, ku tanne haya ka kashe ne saboda sauri na nake ho bai kamata a ce daura auren ga an yi shi ba. Ina za na kika ta sauri haka? Wallahi ku tanne wurin daura auren shugaban samari ne. Hassan, Hassan ko. Kana ji na ku tanne? Kware Ina zaune cikin gida saboda ka sa amini na na haka muke ba. Kware haka. Sai an ka ce an kawo invitation. Ina dauko ta sai mun ba ina gani sai mun ga an rubuta Hassan shugaban samari. Kware. Da hakim biya ya hajaru. Aminu Alhaji. Kware da gaske. To wanda ta ba a barinta. can kai to abinda za a yi baka baɗi na ɗauran auren hassan shugaban samari da ni za a yi don haka in ya wuce mutum to ya yi fitan ina kai? to kai ku fitan ne yana wuce a cikin gida alhaji aminu alhaji kofare na kofare nan ko da ayi ne an kasa na gidan su amarya ya fara daga kwanar ya goma da kwaye sannan bayan an dawo da wurin ɗauran aure karye eh. hudu na marece da ana awon ku an gama wallahi fitan ni ya fitan Makaya an ka sabo shi da.